bakwai in su da ahun wala wala su da ko ina na mun ina na na kwana to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna cikin mutafa la bi mutagayyirin launan aw da'aman aw rihan bima yufariquhu galiban wato ba a ɗauki hukuncin hadasi da habasi da mutagayyirin ga ruwa in sun ka canza launin ga launin su ruwa da sun ka canza ga launi auɗa aman ko sun ka canza da ɗa'amu a wuri hanko sun ka canza gari da ma ya fari kuhu ga abin da yake raba su ga waɗancan ɗayan sufufin nasu galiban mun gane shi ko? to dama su maluma cikin waɗanda sun guda kusan ba bi ƙari amma guda bai da ƙari a saura mutagayirin launin launan musa gayyaran ta'aman waɗanda ittifaqan in ruwa ka canza ba su ibada amma musa gayyaran rihan to ne mashhur da sun ga sun ci wannan sun ibada don haka ba a ɗauki hukuncin hadasi da habasi da rona sun ka canza launan au da'aman aurihan launan da da'amu su suna da ƙarfi rihan an shi ƙarfi bima ya fari uhu galiban ni na min ɗahiri kama abin da ya shige su kamar zan ɗahiri na kamar irin da afarani ko abinci ko zan ne shige su amma haka inda abin da shige su kamar giya ta ko wani abu kan ba su ibada ko kuma abin da ya shige su a wani najasin ko ko najasa kamar a ce jini na shige su ko ko ruwan kurjina da an ka tara a ɗauke su a kai a tusuwa sai sun kwaɗe su faɗa cikin ruwa babu wannan su a tusuwa ina misali ka dukuni kamar mai siɗi na abin da an ka yanke sai mai ya shiga ko kuma dabba matatta man ta yi shi waɗanda dubba ba su ibada to amma nan in mun ka dawo wajen ɗahiri to kaga ibada abasi amma wajen yi maka ana yi amma mun ka dawo nan wurin dukun mai iya shige shi na abin nan kitse ya shige shi na yankakkar dabba ana amfani da su wajen ɗahu wajen abinci amma wajen abin da ta ibada ba a yi duk duk to amma in kuma na mata ta na shige shi ba a yi wajen ibada ba a yi wajen abinci shi na ma da ce ka dukunin salada ko kamar mai wanda ya garwaye su suruwan kawo abu bukharin mustaka ko kuma hayaki na mustaka ta mafita wani ta mafita ko? ha? na? amma ya na hudu abinda sadiya za kyata saboda saboda su amma mu ya eh? don masan abin sai ba ko ga yana yiwuwa shi abin da shi da amma dai mu hausa eh. mu haɗe shi lalle haka babu bukatar da to ya Buhari na ce ki, game yanzu in mace ta haihu an san da kuran da aka hasa cikin baki ko to in an ka zo da ƙwarya in an ka rufa ƙwaryar nan an ka rufe wannan turare duk hayakin ne hau kware to in an ka ɗauki kware ne an ka zubar ruwa to da kadi yoro na kasa na abin ka an ka rufe to wannan shi wa hukumuhu wato hukumci ne mun gane ku su waɗannan ruwan da muke magana kamar yi yini kamar hukuncin sifar abin da sun suna in ya zama ɗahiri na shi kenan in ya zama najasa na shi kenan waya duru malam ya ce yana cutarwa cutarwa da yake magana yana son ce tsarki bayyana gayyuri mummunan canzawa da hablu da yake saniya ta wata ki. Musa an ka ci Sani saniya domin wasu ke farma shi aka ganagge ta jawo ruwa gari da a koro ta to wannan igiyar da an karɓa ga ga wannan gugar to in ta yi lauɗa ƙwarai in ta hau ƙarhi don mahiya suna sa yage ƙiri to in ta hau ƙarhi tana tana hawan ƙarin tana garzazawa su ku waɗannan wannan tsagarcen na koma a cikin wasu to in ta dauɗa ƙwarai to in an haƙo tana hawan ƙarhin nan wannan ruwan na koma cikin wasu ko da an ka ɗauko ruwan sun canza to na cikin da ina misali ta gadire kamar canzawar ruwa na kududdihi canzawar ruwan kududdihi ni a kududdihi yan an ka so an ka samu wuri wanda yake kwance lahiya lau amma sai ga wani rai yan an ka yi ruwa gebe da sauran su in ya tahi yan malala wani ya cika to in rasu gama tayewa suna bari na rahamin ku ba su bari to in an ka haka ne ya bar ruwan to shi ma in an ka samu ya canza ya rausi ma shi ya cin da tarusun dabbobi domin in ya cutar da ruwa kawai kawai ne haki zai ko in hakin ne ya fita za a samu dabbobi suna zuwa suna cin hakin nan cikin cin hakin nan suna yin mi to kashin nasu suka yi yau da gobe yau da gobe yau da gobe na koma a ciki sai waɗannan suka za a ne muna tare da ku to ya cutar da ruwan mun ba da ajiya ce au irin bi walake shajarin ko kuma rijiya da ganyen itace kamar yanzu da an ka saba an ka samu mutane saboda wadata sai a yi rijiya sai a yi gona an yi shirke-shirke sai a to a yi rijiya tsakiya to haka nan aka yi da sai a to bayan an yi rijiya sai a to a dasa itace kusa gare ta itace na su wani rijiya ruwan rijiyar ma za a ɗiba kila a yayin su bayan an yayin su can sai iska na bugun ice banyan na ta fallewa yana faɗa cikin rijiyar yau da gobe yana faɗa yau da gobe yana faɗa yau da gobe yana faɗa sai ta tun da ya faɗa cikin zai to sai ya tsema au bi irin bi warake shajari to shi ma ya zo muna tare mun ba da ajabi au tibinin ko kaikai rijiya akwai masu suki kuma wannan wurin da ita sukan wani yau wanga kawo da mene a suki suke mai a sheke nan rabi ƙasa rabi ta doka ta da rijiya gobe haka nan ribi haka nan gata haka nan shi ɗan garka shiga cikin rijiyar da ni zai yi to sai ce ma muna tare da kuwa to shi ma ya duru duk waɗanda da muka magana yanzu kamar mu mutanen jega da kamar irin mutanen nan zindi da kamar irin mutanen ɗan gamaji irin mutanen mayalo irin mutanen nasarawa irin mutanen kyalli irin mutanen birnin madi irin mutanen sambawa to duk waɗanda da mun ka faɗa tun daga ta gadiri to ba su ibada da su ba ba su ɗebo ruwa na ayi alwala ya sallah ba yadda ba amma wal azhar abinda aka kauli zahiri gudun na ya ɗauko kauli ɗaya daga cikin maganganun imamu na maliki fi bi ulil badi a cikin rijiyar ƙauyawan tudu ba rijiyar ƙauyawa ba fi bi ulil badi a cikin rijiyar ƙauyawan tudu aljawazu bihima halacci ne a wani irin bai wa rake shajarin autib ne amma ban da gariri bihe ma ta sanya kuma waɗanda ina fatan mun fahimci karatu ba ba wanda bai kuma ce saboda haka yanzu kenan in mun ka dawo kamar waɗanne mutanen kawai ake magana waɗanda ba su da wadatar ruwa sannan ruwa na da wahala gari su yanzu na gare mu kamar irin gubba kamar irin kunturi kamar irin hindabi da sauransu amma ban da irin auren saya da ina suna da ba kusa sani suna da ba kusa ko to su gare su waɗanda akwai halacci eh. ma da ala alaikum fi dini an gama eh? an gama أنا بجيب بجيب باب باب بجيب تمام وذوات الجملة نمني مثلا وفي زعل المخالف الموافق كالمخالف نظرون جملة ثانية بإن مكتوبة عندي هو يعني، آه wato abinda mallanka magana shin wai a cikin sanya mukali muna tare da kuwa a cikin sanya mukali wa waɗanda yake mukhalifai eh, wadda suka yi waɗanda suna da mukhalada amma kuma al sifofi sifofin sifar da agare su ya dace da sifofin tsohon in ka dibe su ba ganin su yi ta gari launan ba su yi ta gari ba ba su yi ta gari rihan ba amma mukala ɗaya na mun gane ku wato wani abu babban da ya garwaye su kamar ruwa na amma sai ga ruwan warfe sun shiga ko ko ruwan wardin na ko ruwan abin nan na amma sai sun ka koma kamar ruwa muwafakai ruwan kwakwa da shan suna mu hasar shin za mu sanya su tun da sun yi wajen autaku kamar wanda an ka saba kansu ko ko a ala musun ya fi kalmu fiki na gawun ruwa na ga su mukhalifu na ba hmm. an tabbatar da mukhalifu na ba ruwa na waɗanda yake mutlakai ba to amma muwafiq na wajen ausafa da nasu tunda abinda za ka yi in ka toka iska ruwa ba ka da hukunci yanzu inda ake tsaye kai sai ka ba ka da wala to amma kai kana da sani mukhalid na to amma kuma su yi muwafaqa wajen ausafu din nan guda uku mutan ba eh shin to ni za mu dauke su mu ɗauke su muwafiƙai ko mu ɗauke su mukhalif to shi an kai tare da da adabi lakal mutakallimin dan duk wanda ka dauka shi da eh gore wa eh to wannan wa fi tadhiri bi ma'in ju'ila fil fami qawlani mun san abin da yake dai qawlani ko can ko cikin mukaddama ko yanzu bayan mun tsara wa magana a cikin halaccin tsarki na hadashi ko tsarkin habasi bima'in da ruwa da waɗanda an kasance ya telefon da baki musulma ya gumɗa ruwa sa ga baki ne sai bauta kamin ya sa ruwan gabaki sai da kusa baki da su to in dai ba tsawon lokaci an ka samu da yin bauli ne da zubo ruwan gadon shi tsarki to me ba su biyo in ku ka samu tsawon lokaci to nuna biyo shin to ana tsarki da su ko ba a yi wannan gaba na baki to shi an kai tsayi mai fatawa bai tambaye ka faɗa mai da domin shi muktasar duk abin da a ciki ne fatawa na lima fatawa to yanzu mala ya ce yana faruwa ga waɗanda ka tahiya mutai ta cikin wawan daji ya duba ko'ina babu babu tafki sannan ko ina kuma rani na an yi damana ta wuce babu gamba mai raba ba sun yi magana a kan ruwan da aka tara na raba ba to yi babu amma akwai mabusa mabusa lillin gabu akwai wadda za a ɗiba a ke ta sannan itacen dajin suna da kogo kogonin nan kuma sun ajarwa ko dutse ne kogo kogon ya ajarwa ruwan wanda suka kulkulowa suna tahowa ba su ta ruwa a ba a yi wani amfani to sai mutum sai yana da ƙwarya ko yana da wani abu sai ya ɗauko busar ganin lilgafon da ya wari sai ya kai ga kogon na ya tara sai ya jawo ruwa da ya jawo ruwa sai kurkuba shi na tusuwa ya koma jawo kurku da tusuwa ya koma jawo kurku da tusuwa sai iza ta ciki da iza ciki ya tsoro jawo ruwan ya jawo sai zuba a ƙwarya ya yi ta jawo zuwa ƙwarya kuma ga hari janaba da bakin ga hayyar cika ƙwaryar ba sai mallan ya ce shi za a zai ɗauki ruwan gani ta shi wankan janaba na shi abu lashi sallah ko ku a ashe basu shi ta shi ce mama muna tare da ku da shi an ka kauli eh? a ruwa an ka kauli wa fi ta ɗabiri yin tsalki da su da rashin yi ba shi da koyi miwa eh in baka kurkura bakin ka za ka zaka ruwa alaikum salam abai karki bai ba ai ne wasa dana والله هذا wa kuriha ma'un musta'malun fi hadafin an karanci ruwa waɗanda an ka aiwata da su ga hadafi wanda ya wankan janaba da ruwa bayan ya wanke ƙazanta sannan ya wanka da su in suna kwanta ga walarin duk ko mu kwashe su ko mu wanka da su ko a alwala da su in an ka yi wanka na wajibi da su to ana iya kuma wankan wajibi da su in an kai wankan wajibi da su ana iya wankan sunna da su in an kai wankan sunna da su ana iya wankan sunna kuma da su in an kai wankan abin nan mustahabi da su ana iya wankan mustahabi da su amma in an kai wankan tabarruzi ba ana wajibi ba ba ana farilla ba ana wajibi ba ana sunna ba ana musabbin to shi na malla ya don yana da turken larbi to shi na malla ya ce wa fi gairihi tara dubu fi gairihi gusul sabaru dubu to shi an kai tara dubu mun ka tsaro eh cikin eh? tare da ba ka ɗauka wanda aka so da da minasar mutakaddimi mm. yana ɗauka amma wancan shi Hmm. wa ko haka nan kuma an karanci aiwata da ruwa kaɗan nan fa'ane ta wubu'in kamar kaskon alwallah wa gusulin da kaskon wankan janaba bina jisin da nisa wata faru ciki ma'ana wata faru ciki shi amma kuma lam yugayyir bai canza ruwan ba to shi ma makaruhi ne amma inda ta canza ruwa to ba magana karhanci akai ba ba su ibada awwala ga fihi kalbun ko ko ruwan da kare lallaji ciki to waɗannan ruwan makaruhi na a wanka da su makaruhi na a lalata su ruwan amma ita kwarya za a wanke ta so bakwai muna tare ruwan aka magana warakidun yugu ta salufi hakanan kuma an karahanta aiwata da ruwan da aka kwance waɗanda ana wanka ciki shi ma makaruhi na ruwan da ba su gudu sai makaruhi na a yi a nan da su ba ta suna da kiman yawa ko ko ba a kula da yawan tanko eh? ana kula da yawan tanko to akwai tanko eh. wanda ga harba ne ba su gudu amma yana da yawa yana da yawa a nan bakin mashayar da aka aikin nan na aka magana kan ne eh. wasu uru shari da hamlin ko da sauran mashayin giya shi ma makaruhi na wa ma a da kala ya da hufi da abin da mashayan giya ka hannu ne ciki domin ala mashayan giya in yi ya sha giya zai sanar da yaka na jasa eh, sai a ɗauki ya taɓa na jasa ka da hannu haka nan kuma an karanci sauran ma la ya tawaka na jasan abin da ba a kan giwa ga na jasa min ma'in a gane ko shi ma wannan makaruhi ba ya tawaki gudu ga najasa da kifo sha min ma'in na ruwa la yan asural iskara minhu amma banda abinda ko an ce maka ruhi na ba a hana shi ya kai ga ruwa yanzu kamar musa kama abin nan kama irin sauran abubuwan da a cikin gida kama irin ko akwai kare cikin gida ana iya tsare shi ko kusanya ko kabaye ko kuci hmm. ko au kana da'aman taurida ko ya zan sauran mashayin giya ko abin da ta hannu na ciki ya zan abinci na kamar nono na sha ko ba haka ba ko mai na ya zo kurba ko zane ciki ko romuwa ta sa hannu nan kan sai an yi wani abu dole dole ita ka ba hankula yin zai shi ne makaruhi ta sai haram guda ba yi ita ka ba hankula yin wani ba sai ba rakan mai tana kun kwaɗa mai wani shi gina kamushan masin kamar ruwan da an kashe ya ga rana oh, shi ma wannan makaruhi na amma hobi kudurin hari da sashe mai zahin rana kwarai mista an ka karhanta shi domin yana rage kushu hakanan ruwa masu sanyi kwarai su ma ruhi na don mi don su ma suna da fito mutum bai murza su ga jiki ne wada zai alwala cikakka sai dai shi kokarin wanda zai dan gamewa ko a saboda sayin su haka nan wannan aka cinya gana su kuma eh? Eh, a su yi haka nan na don ya samu murza su da tsaba su kala to amma kuma akwai aibi domin su mushan masu ba wajen alwala suke ba a wajen likitanci annabi sallallahu alaihi sallama ya iske sai da aisha ta aza ruwa da rana za ta wanka da su ya ce la tafi ili haza ya kumaira la fi ili haza ya kumaira فإنه يورث البركة malaman ɗibbi suka ce da aka ce maka ruhi na mushammasu suka ce lallai duk wanda ya aza ruwa ga rana sun kai zahi ya ɗauki ruwan na ce wanka da su ya koma ga tattuwa sai ta kwana ya lulluɓe da farin zane sai na tahi da bara sun ka ce kuma mutuna mutu ya mutu gwada <laughs> eh? wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake masai da Aisha yake aika wannan fa innahu yursul ba'sa daru kudi da ibnu abi su ta hadisin nan to ya iltifati ya harka ce ba an shi وما لا يتوقع لك سنبا مما إلا أن أقول الإستاذ منه ذات وإيري أت an mm. ka ga ita jisan nan ala a akan bakinsa wa imalihi lokacin aiwata da ruwan nan umela alaiha sai a a kanta sunan darabna rawani eh. amma wanda magana ta lafiya ta cikin masaba wasu malamai na ganin in dai na jisa ta fada gaba ba ta canza su ba amma wanda magana ta lafiya ta cikin masaba wasu